shekara 1442 wanda ya dace da biyu ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 34 cikin jeren giyar darussa ƙarƙashin taken ladubban ilimi daga littafin tazkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al-imam al muhammad ibnu ibrahim ibnu jama'a al-kinani Allah ubangiji ya gafata masa ibnu jama'a ya rasu ne a shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu tashi a inda mala yake cewa a cikin shafi na ɗari hudu a inda yake magana a kan ladubban da suka shafi ɗalibin ilimi wajen alaƙarsa da malaminsa alaƙarsa da mai koya masa ilimi malam ya ce wa ya ta'ahadu ta aqdamihi wa irkha'a thawbihi wa sukuna badanihi inda bahfihi aw muzakaratihi wa idha atasa <clears throat> da sautahu jahdahu wa satara wajhahu bimindilin aw nahwihi wa idha tatha'aba satara fahu ba'ada raddihi jahdahu yana ci gaba da bayani akan watan ladubba da suka shafi a alaƙar ɗalibi da malaminsa muna kan ladabi mai lamba ta takwas wanda ya ce a faminu an yajlisa baina dai shekhi jilsatal adabi ya zauna a gaban malami zama na ladabi kar ya dinga kalle-kalle kar ya dinga wasa da hannun rigarsa ko kafarsa kar kuma ya ainihin wato baiwa malamin baya kada ya yawaita eh, magana ko surutu ko ya tofa miyau a gefe Ah, ko makamantansu to shine sai ya ci gaba da cewa kuma waya ya ta'ahada taghtiyata aqdami kuma ya kula da rufe kafafunsa kada ya fito da kafafu haka ya miƙe su gaba ko ya wani zama wanda yake nuna rashin tarbiyya ko rashin da'a ko rashin sanin mutuncin na gaba da kai wa irkha a thawbihi kuma ya ainihin wato ya dinga saukar da tufansa tufan ya lullube jikinsa wa sukuna badinihi sannan kuma ya kula da natsuwar jikinsa inda bahfihi musamman sa'ad da yake tattaunawa au muzakaratihi ko yake neman wata fa'ida yana muzakara yana tuntuɓar malamin wai za ƙasa idan kuma atishawa ta bujuro wa ɗalibi a gaban malami hafa da sautahu jahadahu sai ya iyayensa ya ga cewa ya yi ƙasa da ƙaran atishawar nan kai ya yi ta da ƙarfi ko da nuna wani izgili ko isa wasa tara wajhahu bi dilin kuma ya rufe fuskarsa da abin nan da hankici au hauhi ko wani abu makamantansa kamar hannun rigarsa ko gefen riga wai za ta tatha'aba idan kuma atishawa ce abin nan wato hamma kenan ta zo masa satara fahu to sai kokari nan ma ya rufe bakinsa ba'a da raddihi jihadahu bayan ya kokarin ya ya maida wato wannan abin nan mai sunanta hamma iyayensa malam ya ce wa ali radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah ya kara ma sayyidina ali yarda yake cewa qala yace min haqqil alimi alayka yana daga cikin haƙƙin malami akan ka ya kai ɗalibi an tusallima alal qaumi amma kai wa mutane sallama gama gari gaba ɗayansu wata hussahu bittahiyya shi kuma bayan kayi sallamar ka keɓance shi da gaisuwa ta musamman ka koma gefe ka zauna ka gaishe shi alga ta mala an tashi lafiya ya iyali ya jama'a gwargwadon abin da aka sani na mutuntawa da al'adu masu kyau a yankin da kake rayuwa wa an yajlisa amamahu kuma ka zauna gaba gare shi wala tushiranna indahu <coughs> wala tushiranna indahu biyadika kada ka dinga nuna hannunka a gaba gare shi kana nuna shi da hannu wala ta'mad bi ainaika ghairahu kar kuma ka sanya idanunka suna kallon wani can daban ka fita batun malamin wala taqulanna kar ka ce wa malami qala fulanun khilafa qawli wana ya faɗi magana saɓanin taka wala tagtabanna indahu ahadan kar ka kai wa malami gulmar kowa wala ta tulubanna atharata kar ka dinga neman wato gazawarsa kana bincike akan meye matsalarsa meye laifinsa meye abin da bai yi mai kyau meye wani mummunan halinsa wa in zalla idan ma kuma ya zame ƙabilta ma'aziratahu to ka karbi uzurinsa wa alaika an tuwaqqirahu lillahi ta'ala wajibi ne akan ka kai ɗalibi ka girmama malami don Allah ka girmama shi don neman lada a wurin Allah wa in kana lahu hajatun a duk sanda yake da wata bukata wani sako wani aike wata bukata ta dan adam sabaqatal qauma ila khidmati yi sauri ka riga sauran mutane yi masa hidima wala tusarra fi majlisi kar ka dinga yin kuskus side talk a majalisinsa ana zaune da dalibai wasu guda biyu suna gulma tsakankaninsu ko suna wata magana a keɓance ko suna yin wani ta'aliki wannan duka yana daga cikin halaye na rashin tarbiyya wala ta'khudh bi thawbihi kar kama gefen suturar shi ka rike wala tulihha alaihi karka dinga yi mishi naci sai ya koya ma karatu a san da ya gaji ko sai ya baka amsar tambaya a sa'ad da baya cikin nishadi ko sai kaga ya ce shi ya wa'azi a masallacin angoku a san da baya baya so ya je wala tuliha alaihi idza kasala a sa'ad da yake jin kasala kar ka matsa mishi wala tashba min tuli suhbatihi kar ka koshi da tsayin zama tare da shi fa inna ma huwa kan nakhlati shi malami kamar zuma ce kudan zuma tantaziru mata yasqutu alayka min shaiun kai ne zaka jira lokacin da wani abu mai daɗi na zuma wato ɗugon zuma zai sauka gare ka kai ne zaka jira ba wai ta zama ta jira ka ba wannan magana eh, mala ya ɗauko ta ne daga littafin alfaƙihu wal mutafaqqih na limamul khatibul bagdadi duk da yake isnadin ta akwai in katsai amma maganganu ne masu fa'ida kwarai da gaske da haka kaji malam yake cewa a sama wala kad jama'a radiyallahu anhu fi hadhihi al-wasiyyati ma fihi kifaya hakika sayyidina ali Allah ya kara masa yadda a cikin wannan wasiya ya hada abin da ya wadatar ya hada magana wadda take ta isa bata bukatan wani sharhi wa qala ba'dhum waninsu kuma ya ce wamin ta'azimi shekhi Allah ya jilisa ila janibihi na daga cikin girmama malami kar ka zauna ila janibihi kwiɓi da kwiɓi da shi wala ala musallahu kar kuma ka zauna a wurin sallarsa kamar wani wuri da aka sani a irin da masallatai an san keɓataccen wuri na mutane da suke zama au wisadati ko akan wato matashinsa inda yake kishin gida ko akan kujerarsa ko a wurin da yake zama ya bada karatu kar ka je ka zauna wannan kam ko a makarantar boko ba a barin mutum ya wannan ya zauna a kujerar malami ko wajen zaman sa baya nuna baya nuna ladabi haka malam ya ce wa in amarahu shehu bi zalika in kuma malamin ya ce zauna anan a wurin zaman sa fala ya fa'alhu kar ka zauna din illa idza jazama alaihi jazman sai in ya matsa maka ka tabbatar da gaske yake ala mukhal ta ala alaihi mukhalafatu wanda wanda zai zama akwai akwai rashin jin daɗi idan ka kibin umarnin nasa fala ba sa bimtithali amrihi fi tilkal hali to anan babu laifi kana iya ka aikata abin da yace thumma yaudu ila ma yaqtadihi adabu daga nan kuma ka koma kan abin da ladabi yake hukuntawa da malami zai matsa maka akan sai ka zauna a wajen zaman shi to in ka ga da gaske yake yi sai ka zauna daga nan kuma sai kai marmara ka tashi ka cika mishi burin sana ya maka umarni ka bi sannan kuma ka koma ka zauna zaman mutunci ga zaman girmamawa wakata ta kallaman nasu fi ayyul amrayni aula malamai sun yi magana akan me yafi kamata ka yi an yi atami da me ya kamata ka dogara da shi imtithala amri aw sulukal adabi shin ka ci gaba da ka yi biyayya ga abin da ya faɗa ko ko ka ci gaba da yin ladabi in malami ya baka umarnin da yake a cikin aikata umarnin kana ganin kamar akwai rashin girmama shi to wanne za ka bi ya ce wa katta kallaman nasu fil amraini malamai su yi magana akan abubuwan guda biyu a aula a ayyil amraini aula an yi utamada wanne ne fi kamata ka bi imtithal al-amri aw suluk al-adabi wallazi yatarajjahu abin da yake shine mafi rinjayuwa ma qaddamtuhu min at tafsil shine abin da muka gabatar na bayani fa in azama shehu bima amarahu bihi idan malamin ya manace sai ka yi abin da ya umarce ka bai haithu ta shuƙu alaihi mukhalafatu ta yadda abin zai zama da tsanani da zafi a saba mishi famtisalul amri aula to anan ka yi abin da ya ce shi ya fi dacewa wa illa ku ba matsawa ya yi ba fasulukul adabi aula yin abin da ladabi ya hukunta shi ya fi lijawazi an ya kasu da shehu khairahu don eh, ta malamin yana nufata kada wani alkhairi ne wa izhara ihtiramihi yana so ya nuna yana girmama ka yana mutunta ka wa itina abi yana so ya nuna yana kulawa da kai fa yuqabilu huwa zalika bima eh, yajibu min ta'zimi shaykh wal adabi ma'ahu da kai kuma sai ka fuskanci wannan abun da abin da ya wajaba na girmamawa da ladabtawa wannan kenan sai mala yace at-tasi'u ladabi na tara an yi husina khitabahu ma ash-shaykh bi qadar al-imkan lallai ne wajibi akan ɗalibi ya kyautata maganarsa khitab zantawarsa ma'a duk sa'ad da zai magana da malamin ya kokari ya kyautata harshensa da ladabinsa bi qadaril imkani iya iyawarsa wala ya qulu lahu lima karka ce malam malam me yasa kace kaza wannan mai faɗan haka da niyyar ta'annuti babu shakka ba, shi da ladabi wala la nusallimu ko kuma ka ce gaskiya malam ba mu yarda da wannan karatun ba wannan yana daga cikin muguwar ɗabi'a jama'a da rashin mutunci wala man naqala hadha ko ya ce a ina ka karanta wannan a ina ka karanto wannan akwai ɗalibai waɗanda da zaran malami ya faɗa abin da ba su sani ba ko ya saba abin da suka taɓa ji ko abin da suke tsammanin za a faɗa za su fara cewa ya haka to ala gata malam gaskiya malam mu mu gane wannan karatun ba a ina wannan karatun yake wannan duka ta'annuti ne da rashin arziki da rashin ta ido wala aina mawdi'ahu mawdi'uhu ko yace a ina yake ma'ana duk waɗannan ba kalmomi bane da suka dace wa shubuhu zalika da makamantan wannan ana so ka gudana a bisa kyakkyawan mu'amala ta magana kyakkyawar mu'amala ta shari'a kyakkyawar mu'amala ta ainihin wato al'ada shar'an wa urfan ka gudanu akan ɗabi'a da zance da zai zama akwai mutuntawa a ciki kar ya zama kana su'al abin da suke ce ma su'alu ta'annutin kana katsalandan kana kokarin cin diddige kana so ka kure malami kana so ka ga wallansa to wannan ba daidai bane idan ma ya faɗa abin da baka sani ba ko abin da yake ba haka bane to ka saurara tukunna har ya gama bayanin sa a natse sai kai tambaya don neman ƙarin bayani domin hanyar harkar tambaya al'amari ne wanda yake sananne a ilimi a tambaya amma tambaya don neman ilimi ba tambaya don neman ƙure ko tambaya don ganin wallansa ba ah, kamar yadda muka ambata a baya akwai akwai shahararren labari da ake kwatance da shi kullum anan kafin nan dai kaga su sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna tambaya ne ta mutunci haka tabi'ai suke wa sahabbai tambaya ta neman ilimi da mutuntawa da neman sanin abin da yake shine daidai to akwai wannan wannan bawan Allah ah, Abu Salama ibn Abdulrahman, babban malami ne cikin malaman tabi'ai ya rasu shekara ta casa'in da hudu ko kuma ɗari da hudu eh, bisa saɓani yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita zabi da yake siffanta shi a cikin siyar cewa yake wa kana tsallabatan lil ilmi faqihan mujtahidan kabir alqadari haka yace yana da tsananin neman ilimi gashi kuma faqihi ne mujtahidi yana daga cikin fuqaha a kasar Madina malami ne ba quraishi ɗaya daga cikin quraishawa hudu da ake cewa cikin tabi'ai sun fi kowa ilimi ibn musayyib da urwa da shi abu salama ɗin da ubaidillahi ɗan abdullahi ɗan ta ɗan mas'ud waɗannan su ne manyan malaman cikin ƙurashawa guda hudu a cikin tabi'ai to amma da kan shi yake cewa laura faqtu ibn abbasin lastakhrajtu minhu ilman kathiran da na lallaba ibn abbasin da na dinga bin shi a hankali to da na samu ilimi mai yawa a hannunsa da kanshi yake itirafi da cewa yana wa ibnu abbas raini kamar yadda kuma zuhuri yake fada ila cewa kana abu salamata kathiran ma yukhalifu ibn abbas fa hurima ilman kathira abu salama ya kasance so da dama yana saba wa ibnu abbas sai aka haramta mai ilimin ibnu abbas mai yawa da kanshi ya faɗi wannan kaji kuma gashi waɗanda suka san shi su ma sun faɗa haka wata na aisha take ce mishi inna ma mithluka ya aba salama mithlul uh, farruh uh, sami'a addiyaka tasihu wasahamaha ta ce mishi kai misalinka kawai misalin ɗan tsako ne alfarruh yan tsaki wanda in sun ji zakara na cara su masu su cara tana nuna mishi cewa shi ba sa'an ibnu abbasin bane a ilimi to wannan sai ya zama mushi abin da tsawon rayuwar shi yana da dama akai kuma in ka lura aikace haka duk wanda ya rena malami ko na gaba da shi zai yi nadama wato akwai a cikin tsarin musulunci tarbiyyarsa ka ga musulunci ya umarni da biyayya ga shugabanni biyayya ga iyaye biyayya ga malamai biyayya ga maza wannan ta fuskar mata kenan biyayya ga mazajensu to duk waɗannan guda hudun ba ana nufin kullum za su fi ka gaskiya bane ko kuma su ne akan komai su suke kan daidai a ta ma. ka iya fin su gaskiya amma dai aka ce ka lallaba su ka bi su a hankali saboda ka samu albarka yanzu Abu Salama din nan akwai hadisi na cikin Bukhari da Muslim da Muwatta Imam Malik wanda riwaya wanda shi da Abu Huraira da Ibn Abbasin din suna zaune aka zo aka yi tambayi Ibn Abbasin akan matsalan mace wadda mijinta ya mutu ya bata da ciki kuma sai ta haihu kafin ajali yayi Ibn Abbasin ya bada fatawa cewa eh, takabata shine aqsal ajalaini wato in ta abin da yake na ƙarshen faruwa idan wata hudu kwana goma ne ya riga karewa to ba za ta ainihin wato a fita daga takaba ba sai ta haihu idan haihuwa ne ya riga zuwa ba za ta fita daga takaba ba sai ta yi waɗannan kwanakin shine shi a gunshi ajalai ne kafin ya gama ba da amsa shi wannan abu salamata da abdurrahman ya cafi ya ce a ah, ba haka ne. ni na ji babana ya ce kaza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh, ya ba da labarin kisar subai'a da ta da mijinta ya rasu ta haihu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama cewa lalle eh, ta kabata ta kare ya tashi kuma ya marmaza zai tafi gun Aisha ya je ya ƙara nemo fatawa ko gun Ummu Salama kai su kaga a fatawan ma shi ya fi Ibnu Abbasin din ma dacewa da gaskiya amma sai bai bi ladabin da ya kamata ya bi ba to Ibnu Abbasin na gaba da shi sahabi ne malami ne wanda yake na gaba da shi amma bai jira ba ana so ka zama kana jira din kamar da ibn umar muka ji a baya shi kuma ga abu ya sani amma ya dakata har sai da aka taho hanya sannan ya ga baban shi cewa ai na fasan tambayan nan so abin da ake nufi shine jama'a lazimtar ladabi da tsari na addinin musulunci da tsari na ladabi da mutuntawa shi ake so ko da yaushe ka lazimta don samun albarka ilimin domin shi ilimin musulunci ana yin shi ne dan a yi aiki da shi kuma dan a samu albarkarsa Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa ah, <clears throat> ya ce fa in arada istifadatahu idan yana so ya samu wato ƙarin fa'ida malam ya faɗa abu baka san shi ba kana so ka samu ƙarin fa'ida talattafa fil wusuli ila zalika sai ka bi cikin natsuwa da ladabi don ka kai ga wannan fa'ida wa an ba'di salafi wani malami cikin magabata yana cewa man kala da shaykhihi lima lam yuflih abadan wanda da ya ce malamin shi malam me yasa zaka yi mana kaza me yasa zaka faɗi kaza algatu malam me yasa zaka ce kaza irin tambaya ta ƙure yace to lam yuflih abadan wannan har abada ba zai ci nasara ba arka addini da ilimi wa idza zakara shekhu shay'an fala yaqul idan malami ya ambaci wani abu karka ce masa haka za kultu ni ma haka nake gani alaga ta malam akwai wanda kafin malami ya gama faɗan magana ya ce ai ku lalle haka ne malam au khatara li ce ni ma na yi wannan tunanin au sami'tu ko ya ce ma na taɓa jin irin wannan zancen au haka za kala fulani ce a malam wannan fatawa wani ma haka ya faɗa alaga ta malam ai wannan fatawa ma jiya ma malam wani haka ya faɗe ta illa an yi alama ithara shekhi zalika sai in ka san malamin yana son irin haka a ɗabi'arsa wa haka za la ya ƙulu kuma karka ce mishi ƙala fulanun khilafa haza. malam to ai kai wannan fato da ka bayar to ai suwa ne ai malam wane ya ce shi kuma ba haka bane aw ruwiya rawa fulanun khilafa ko ce ai wani ya rawaito cewa ba haka bane aw hadha ghairu sayin ko kuma ka ce a malam gaskiya malam wannan ba daidai bane wa nahu zalika da makamanta wannan duk waɗannan zaka ga halaye ne kuma da ɗalibai muna yin su ba daidai bane jama'a ya kamata mu bari akwai irin abin da a Hausa ake ce ma dan uwani wato shine kamar da abokinmu malam nura yahaya malamin mu Allah ya gafarta mishi yake fada a cikin waƙar shi yake cewa lahumin kulli waƙi atin misalu mutumin da duk abin da aka fada sai ya kawo kwatancen irin shi ce ai ni ma na ji kaza ko na san kaza to wannan dan uwanan cin ka daina shi a gaban malami in zaka je ka gaba abokanka kai ka jiyo ci duk wai maganar da malami sai ka mai ta'aliki ko sai ka kara ko sai ka caɓe ta duk wannan ba daidai wai za idza asarra ashehu ala qawli au dalilin idan malami ya kafe akan wata magana ko wani dalili walam yadhhar lahu wa abun bai bayyana gare ka ba kai baka gane me yasa zai faɗi wannan magana ba wa au ala khilafi sawabin sahawan ko malamin ya doge akan wani abu da ya saba wa abin da yake daidai bisa rafkannuwa fala yughayyir wajahu kada ka ɓata rai ko ka dinga zaro idanu au ainihi ko ka dinga gwaggwala idanu haka irin kana mamaki au yushiru ila ghairihi ko kuma kai nuni zuwa ga wani kalmun kiri lima qalahu wato wani na kusa da kai kamar kipce ko ka mishi wata alama kamar wani signal da hannu irin dalibai suke ce irin irin alama kaji ko ba na gaya maka ba ai kaza da saboda in kun fita waje ku ci gaba ta'aliki akan abin da ya faɗa to kar kai wannan bali ya akhuduhu bi bishirin zahirin sai ka saki fuska in ka samu halin mushi bayani kai mushi wa in lam yakun ash musiban li ghaflatin in malamin bai faɗi daidai ba saboda wata gafala ta same shi au sawin ko rafkanuwa au qusuri nazarin fi tilkal hal ko a daidai wannan lokacin ganin shi ya takaitu fa innal ismata fil bashari lil anbiya'i sallallahu alaihi wasallama to ka sani dama ita isma wato samun katanguwa daga yin kuskure ko rafkannuwa wajen isar da saƙon Allah to annabawa ne kadai Allah ya keɓance su da wannan annabawa a sa da suke isar da saƙon Allah ba sa yin kuskure Allah ya ba su tsari kuma Allah ya ba su tsari daga laifuffuka Allah ya ba su tsari daga kurakurai a sa da suke isar da saƙon amma kai wanda ba ma'asumi ba kamar yadda kake ɗan adam shi ma malamin na ɗan adam ne kamar yadda zaka iya mantuwa shi ma zai iya mantuwa zai iya rafkannuwa zai iya samun karancin ilimi zai iya samun sahu zai iya samun duk abin da yake samun yan adam na san rai ko wani abu makamanci haka to ka tuna cewa malami ne kafin wato mutum ne kafin ma ya zama malami to dan yin haka ne ya kuskure ba abin mamaki ba ne ba abin a kyare shi ba ne ba abin ka dinga murna yauwa alhamdulillahi mun ga iyakarsa mun ga wallan shi duk wannan ba ba shi ba ne domin ba ba mahallin yin hakan ne ma wal yatahaffaz min mukhalafati min mukhatabati shekhi bima ya'taduhu ba'd an-nasi fi kalamihi kuma lalle ka yi a hankali kar ka dinga magana da malaminka irin magana wacce mutane suka saba yi tsakankanin junansu wanda bai dace da girmamawa ba wala liku khitabuhu hubihi wanda bai dace ka kira malami da shi ba kaman aish bika irin kai ya ne shine aish bika kai ya ne ya ne irin wannan magana wa fahimta ka ce dinga ce malami malam ka gane kuwa ka mai tambaya ka ce malam malam an gane kuwa wa samita ko kana ji na ko malam wa tadri malam ka sa abin nake faɗi kuwa wa ya insa ko ka ce mashi jimana ya insan kai wane ko kuma irin ka kwalla mai kira ko ka mai irin da ake kira dan acaba misali ko irin ake kira mai keke napep ko jimana duk irin waɗannan kalmomin ko da ido da ido ne ko daga nesa ne ko a waya ne ba daidai ba ne ka yi wa duk mutumin da kake girmamawa to malamai kuma kar mu manta duk ana magana akan suna zama ne ne a kujerar annabawa da ka da malaminka da yayanka da sirikinka da wanda ya koya maka sana'a da wanda ya girme ka da ladanin anguwarku da duk wani mutum mai mutunci ka dinga kiran shi da suna ko kira na mutunci wa kadhalika la yahki lahu ma khutiba bihi ghayruhu mimma la yaliqu khitabu shaykh bihi kar kuma ka dinga ba malami labari abinda aka faɗa akan wani wanda wanda aka faɗa akan wani wanda bai dace da mutumin ba wa in kana hakiyan koda wajen bada labari ne mithlu kaman a ce qala fulanun li fulanin anta qalilul birri wane ya ce da wane ai kai baka da hankali to kaga cewa zaka kai baka da hankali sai zama kamar da malamin kake sai dai kace ce mishi wane kana da hankali kuwa wa ma indaka khairun wan anya wane akwai alheri a tare da kai kuwa shine kamar yadda ya zo a cikin hadisin da ke cikin bukhari na ah, musayyib dan hazan wanda ya ba da labarin hadisin mutuwar abu talib da yake cewa a ƙarshe sai ya ce huwa ala millati abdul mutallib kaga bis bai ce ana ala millati ba dan kai zama kamar ya danganta abin ga kansa to irin wannan ne aiki nufi karka danganta abu wanda zai zama kamar kana yi da malamin da zance maras kyau kenan ina fata muna ganewa ya ce bal ya ƙulu idza arada alhikayata ma jarat al'adatu bil kinayati bi ya faɗi abin da wato al'ada ta gudana a bisa yin dungu yin kinaya mislu ƙala fulanun li fulanin wane ya ce da wane al'ab'adu ƙalilul birri wa ma indal ba'idi khairun irin haka maimakon ya ce an ta ƙalilul birri sai ya ce al'ab'adu ƙalilul birri wa ma ka khairun sai ya ce ma ah, ah, ba'idi ma indal ba'idi khairun wa yatahaffaza wa ya tahaffadu min mufaja'ati shekhi bi surati raddin alaihi kuma ka yi ƙoƙari ka kiyaye afkawa malami da zance kamar za ka mai raddi kafin ya numfasa ka yi matsa ka tafe ko ka ɗaga hannu ce a ah, malam ba haka ba ne fa innahu yaqa man la yuhsinu adaba minan nasi kathira yace irin wannan yana faruwa sau da dama daga waɗanda ba sa girmama mutane ba san mutunci da ladabi ba mithlu an kula shehu an kula lahu shehu kamar malam ya ce masa an ta kulta kaza kai ka ce kaza fa kulu ma kultu kaza wala malam ni ba ni bane aw kula lahu shehu ko malami ya ce masa muraduka fi su'alika kaza kaza kake nufi a wannan tambayar au khatara laka kaza ko kuma kaza kai tunani fa kulu la ce a au ko kuma ya ce ma haza muradi ni ba haka nake ne malaka ka canza mun magana wannan zaga 'yan mata a islamiyya da mata aure sun fi malamansu irin wannan rashin rashin arzikin au ma khatara li hadha ko yace ni san ma ba haka nake nufi ba wa shibhu dhalika da makamantan waɗannan bal dariquhu an yatalattafa bil mukasarati an raddi al shaykh abin da ya kamata shine ka bi salo na wato kankan da kai wajen kar ka faɗi magana da ta yi kama da kana malamin ka raddi wa kadhalika idza istafhamahu shaykh istifhama taqririn wa jazmin haka nan idan malami muka tambaya tambaya da ake cewa istifamu ta qaririn dan ya tabbatar da abu ka kauli kaman ya ce alam ta qul kaza ba kaza ka ce ba ba amsa ake nema a ka ba tabbatarwa ne laysa muraduka kaza shin ba kaza kake nufi ba fala yubadiru birraddi alaihi bi qawlihi la kar maza ka ce a ni ba haka nake nufi ba aw ko ya ce ma huwa muradi kaka sai a ni ba haka nake nufi bal yaskutu sai kai shiru kawai au yuwarri an dhalika an bi kalamin latifin ko kuma ka kauda kai daga magana ta hanyar wata magana mai daɗi yufhamu yafhamu yufhimu shekhu qasduhu qasdahu minhu wanda zai fahimtar da malami ya kake ne ce kaza kake ne ce Allah shiga wata malam akramakallahu Allah ya kara ma lafiya akramakallahu irin wannan maganganu na mutuntawa su ya kamata a ji a bakinka fa in lam yakun buddun idan ya zama babu makawa babu yadda ka iya min tahariri qasdihi sai ka bayyana mishi manufarka wa qaulihi da zancenka da zancen falyaqul sai ce fa ana al'ana aqulu kaza to alga ta malam ni dai yanzu abinda nake cewa akan wakalla kan wakalla ina dai nufin kaza ne dama au a'udu ila qasdi kaza ko kuma ina ganin akan wakalla kaza dai nake nufi ko dai akan wakalla bai fahimce ni bane ko kuma dai ni ne ban yi magana yadda dace ba wa yu'idu kalamu sai ka maimaita wala yaqul karka ce allazi qultuhu abin da na faɗa shine kaza au allazi ƙasattu abin da na nufa shine kaza walitadammunihi ar-radd alai litadammunihi ar-radd alai saboda haka a cikin shi akwai kamar mai da martani wa yan bagai an ƙula fi mawdi'in lima wa yan bagai an ƙula fi mawdi'in lima wala nusallimu fa in ƙila lana kaza au fa in munina zalika. au fa in su'ilna an kaza au fa in urida kaza wa shibhu dhalika liyakuna mustafhiman lil jawabi sa'ilan lahu bi husni adabin wa lutfin wa lutfi ibaratin yace wa kadhalika yanbaghi an yaqula fi mawdi'in lima hakanan kuma ya dace a a a faɗa a wani waje a ce menene wa kar ya faɗa ya ce menene yanbaghi wa kadhalika yanbaghi Allah ya qula fi mawdi'in lima wa la nusallimu ko ya ce wallahi ba mu yarda da kaza ba fa in qila lana kaza in ku aka ce mana kaza au fa in ina zalika in an hana mu faɗan haka au fa in su ilna an kaza ko in an tambaye mu game da kaza au fa in urida kaza ko in kaza ake nufi wa shubu zalika da makamanta wannan liyakuna mustafiman lil jawabi sa'ilan lahu bi husni adabin wa lutfin ibaratin dan ya zama tambaya shi a cikin ta akwai mutuntawa da sanin ya kamata duka dai wannan shine abinda ake faɗa fil jumla shine zama wajen tambaya kayi tambaya wata ke alama zuwa ga girmamawa da sanin ya kamata da sanin mutunci kar ta zama alamar wato raini da rashin ta ido Allah ubangiji ya